kamar yadda rahotanni ke nunawa yan bindigan da aka ce yawansu ya fi ɗari sun yi kwanton ɓauna ne a ƙauyen zuwa da ke kan hanyar garkida zuwa biyu inda nan take suka bude motocin sarakunan wuta su da sarakunan na fakan hanyar su na zuwa gombe don halartar jana'izar marigayi sarkin gombe alhaji shehu usman abubakar kuma sarakunan da lamarin ya rutsa da su sun ko da sarkin uba ismail mamza da kuma sarkin goza idris dimta lamarin da aka ce ya ja asarar rayuka hakanan kuma kamar yadda rahotanni ke nunawa lamarin fa ya faru ne jim kaɗan da wucewan wasu sarakuna da suka hada da sarkin mobi alhaji abubakar isa amadu a nan makwabtan garkida hanyar zuwa biyu wallahi yan boko haram sun zo sun yi atakin hanya sun tare sarkin gwaza da sarkin askira da na uba sun tare sun harbe su da rocket launcher amma sun kashe mutane uku sun kashe sarkin gwaza da polisawa da polisawa guda biyu. A bangaren su ba abin da ya same su da suka gama ma kawai tafiya sai daga nan aka turo jirage da sun ta shawagi a kan gurin ba mu san me zai biyo baya ba. To sai dai kuma da na tuntuɓe shi game da wannan harin kakakken nan 'yan sandan jihar Adama DSP Osman Abubakar ya ce suna sane da labarin harin to amma kuma inda aka kai harin na karkashin jihar Borno ne ba Adamawa ba. An tsere su amma ma eh, su wanda security force suke wajen an ba mutuwa ba eh, barna kamar da muka samu hiliyar ko kuma most important ba wanda jurisdiction din adamawa ba ne. Wannan fana zuwa ne yayin da ma hukumomin jami'ar Adama da ke mubi wato Adama State University ke musanta raɗaɗin da ake ne cewa 'yan Boko Haram na shirin kaiwa jami'ar hari lamarin da ya ja zaman ɗadda da kuma zulumi Ibrahima Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.